Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. don masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun yi dubi ne akan matsalar fyaɗe da wasu maza ke yi wa mata kai da ma ƙananan yara banda ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. ci gaban hira da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wasu ƙananan yara da wannan abu ya shafa. Sai kawai sai kawai sai dai dare ta yi shine sai kawan mamanmu ta zo ya ta gaya mata sai mamanmu ta gaya mata sai kawai sai dai sai dai mamanmu ta ce sai dai kawar ta ce wai mu je wannan mu shirya mu je station shine muna muka je mun daɗe a station ana ta mun tambayoyi eh mm. sai ana ta mun tambayoyi muna gama waye muka tafi gida sai washe gari aka hau da mu aka hau da mu wuta sai aka ce mu tsaya mm. sai muna tsayawa sai aka ce mu je wannan din mm. sai aka hau da mu mota sai aka ce mu sako a motar su kadai za su je su kamo shi sai suna zuwa su waye za su kamo shi yan station din sanda eh sai suka je suka kamo shi washe gari sai aka sauke shi sai aka sa mai wanka aka kulle shi a station sai suka sai suka ce mu zauna a falon sai mama shi ta zo sai ta ce don allah ya haƙuri shine sai aka sai aka ce ba za a haƙura ba shine sai hawan jininta ya tashi sai aka wuce da ita shine shi ma baban hawan jinin shi ya tashi iyayen yaron eh shine ana cikin yin haka sai aka ce mu wuce gida sai da yamma mu dawo sai muka dawo an hukunta shi an kai shi an yi shara da ku a kotu? A'a ba a yi ba. A gida aka sulhunta? e Aka da haƙuri? e eh. a ba ma ƙwara ba. Hmm. Sai aka ce wai za a ba mu kuɗi mu a kai na asibiti. Hmm. Shi ne sai mamamu ta ce a ba za ta yadda ba sai babanmu ta zo sai su ta zo gidanmu tana ta ba mu baban hakuri sai ya ce za a tafi sulhu amma za a dawo shine sai ta ce sai aka ce a sake shi shine sai suka ce wai ba za a sake shi ba eh shine sai muka muka mota aka ce za a kai state cid mm. shine sai aka sai wannan din sai ogansu ya ce a'a ba za a kai shi ba shi ne sai ana kowa yana ta kuka yana ta kuka yana ta cewa don allah an ci jamila kiya uri don allah eh ita ne ta dage ba wani yana son a yi sulhu eh. a bar maganan ta mutu eh to wai shekaran ki nawa ne matukun shekara ta goma sha ɗaya. to kin ma kai sha ɗaya ma inda nake kallon ki nan kuwa to ci gaba da bani labari so yanzu dai sai aka yi sarko a can wurin yan sandan ko aka lallashi mamanki eh aka lallashi da alama mamanki ita ce take son ma a nemo miki yanci babanki kamar ya riga ya haƙura kenan ko eh shine sai muka dawo gida yayi ta ce ma babanmu ya za a iya ce abin magana ne shine sai ya ce to ni dai ina ganin ta kamar mahaifiyata ce sai na kuma kuka take yi a kan na yaƙuri na yaƙuri ba dole na ce don allah abin magana ba shine sai mamanmu ta ce wallahi don kaga kai kai yaka ni ya ta ce in kuma ba ka santa shi kenan shine sai ya ce ina santa mana shine sai muka ƙara zuwa wannan asibiti aka gwada ni aka ce ya buɗe ni iya unguwan ya dan fara shiga sai aka kai ni aka duba min ciki ciki eh shine aka ce ba komai a ciki na shine sai aka ce me ya faru shine sai matar ta duba ni ta ce wallahi ya buɗa ta to in tambaye ki mana kamar su aka yi abin nan ne ana ta yi ne ya kai wata da ake tana kun na watan kuna kuna yi A'a. Ba ke tuna ba. Amma ya eh. kai sau goma? E ya wuce ma so goma. Kamar ya mai da ke iyalin shi ma kenan. To bayan nan da kika bayan da abin ya faru ya kika dauki kanki kin kin kin san ki har yanzu ke yarinya ne. Amma bayan da abin nan ya faru kika namiji ya riga ya taba rayuwanki kina ganin ki a matsayin karamar yarinya ko ko kina ganin ki shiga sahun manya. Ko har yanzu ba san halin da kike ciki ba. ni har yanzu ban san halin da nake ciki ba kullum in muna wasa yanayi ta kuka ya a cewa umini ne sai na ce ba komai abin da yake cikin zuciyarki mm. kina tuna abubuwan da ya yi miki da wayan da ya miki eh abin yana bata miki rai kin taba shiga cikin firgici da tsoro kila idan kin ga namiji na taba yin mafarki hmm. ba a je kotu ba yanzu an fara ba da kuɗi shine sai aka mayar da kuɗin aka ce ni ma ban san ko nawa ta bada ba amma ta bada kuɗi cewa akwai haƙura ga kuɗi yar kashe magana eh. to yanzu ke yanzu a cikin zuciyar ke ke ji da al'amarin da aka yi tsoro nake ji to masu sauraro abinda lokaci babu dama ke na a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da mu domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyar tamu binta ibrahim da julie ladas gresham da ta hada mana sauti ni hadiza kyari ke cewa kasance lafiya ma assalamu yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. barkanku da kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana Aisha Mu'azu. Shirin ciwon ya mace a yau ya yi duba kan manufar kaddamar da kundin masu aikata fyaɗe tare da bakinmu Malam Sani Abubakar Muhammad ɗan jarida Hajiya Halima Baba Ahmad shugabar kungiyar Center for Juvenile Delinquents da barista Amina Umar Hussein shugabar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano. ta da kundin masu aikata laifin fyaɗe. To wani tasiri wannan kundi zai yi wajen yaƙar matsalar fyaɗe? maganar rijista na san gwamnati ta sa wannan ana sa sunayensu a cikin rijista amma matsalan shine mutane nawa ma suka san hanyar da dace su ga sunan masu rijista wai shin ma meye zai sa mutumin da ya yi fade a bashi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma ana ganin sa wanda shi kansa ya zama mai laifi kuma ya zama abin kyama abin da ya fi dacewa kawai shine hukuncin nan da Allah ya ce a yi a yi shi idan har muna so mu sami gyara a cikin lamarin nan ba wani abin da ya rage mana in dai ba a tabbatar musu da wannan hukuncin ba to mutane da suke yawo wanda aka suka yi fadin aka basu suke yawo a rubuta a su ne ko kuma a jikinsu akwai inda aka manna musu wani tabo ne wanda an gansa an san cewa sun yi fyaɗe ne in an gansu ma sun yi fyaɗe ne aka basu ai an ɗaura gindi mu wa'inda suke so su yi ko kuma ma wanda basu ma yi niyan yi din ba in suka samu halin yi din su yi sun san ba wani hukuma gwamnati ba za ta ɗauki wani mataki a kansu mai tsanani ba to kinga abin ya zama an samu sakaci dokan ma bai amfani ba kenan ni a gani na. Barista. Abin da ake nufi samar da kundi shine za a ɗauki hotonsa, za a rubuta sunansa, za a kakkafa a gurare da yawa mutane su gane cewa wannan mutumin ba mutumin arziki ba ne ja'iri ne mai sanya lalata al'umma wanda baya son ci gaba. So ana tallata saboda sun zama mujiya a cikin al'umma kuma sunansa zai kasance a cikin rijista duk inda aka ganshi ko aka ji shi to za za a yi kaffa kaffa da shi ko da ku a ce ya gama zaman gidan yarinsa ya da ko kuma in ce gidan gyaran hali da tarbiyya in ya gama zamansa ya dawo to fa mutane sun san shi wato mutane su sani saboda gobe in ka gan shi a kusa da yan wani ka san menene halinsa sun zama abin kyama sun zama abin ki kuma wannan kin san a yanayin halitta na dan adam baya son tozarta aibinsa ya fito a cikin al'umma ba shi kadai ba har yan uwansa so so hikimar da yasa aka ga za a zo da wannan shine mutum zai ji kunya saboda an yaya tashi ko tafiya ya je wata kasar. ko wata jihar a cikin Najeriya wannan kundin yana nan da an ga sunansa an tafa za a fito a ce ai wane ne wanda ya aikata laifi kaza mutane za su kiyaye shi waɗanda kuma ma za su iya kare kansu daga su su kare danginsu ma za su ci cewa abun kunya ne ga ɗaya daga cikinsu ya yi wannan abin kin ga wannan zai sa sauran iyalai su shiga taitayinsu kuma su gane cewar haƙƙi ne a gare su a koyaushe mu dinga ladaftar da 'ya'yanmu mu ne musu tarbiyya muna nuna musu abin da ko Allah bai ce maka da kada ka yi ba kai ka san abu ne mara kyau jama'a na yawan kokawa da rashin hukunta waɗanda su aka kai ƙaransu na aikata fyaɗe abin da doka ta tanada shine cewar za a kai ƙorafi ga hukumar 'yan sanda a wannan lokacin a ka'ida ta shari'a kuma duba da kundin tsarin mulkin mu musamman sashi na 36 that is presumption of innocent a sanda aka gabatar da mutum ana zargin sani ba a tabbatar da laifi ba kuma tabbas mu da muke aiki a kotuna za ki ga an zo an gabatar da mai laifi da tuhumar fyaɗe idan shari'a ta yi shari'a shaidu suka gabata hujjoji aka sai a gaba fyaɗe ba ne wani yunkurin yin fyaɗen yi. wani kuma abin da ake cewa gross misconduct wato ɗabi'a mara kyau yayi kamar ko ni kwanan nan akwai kes ɗin da na yi na yarinyar da aka tambaye ta me ya miki ta ce ya ɗora ni kan cinya ne to kin ga anan ba za a ce fyaɗe ba sai dai yayi ɗabi'a mara kyau wadda shi ma akwai tanadin doka a kansa daga ƙarshe wace kira za ku yi wa al'umma masu tunanin cewa wai za ka yi wannan abu don kana dauke da cuta in ka samu yarinya bajin ko yadda bata san namiji ba za ka rabu da cutan ta koma wa magana ta ta farko ne dai da na ce muna fama da jahilci da gidadanci ta yaya za ka ɗauki cuta ka sa wanda bai da cuta wai a ce kana tunanin za ka samu lafiya tunanin gargajiya ya kamata ya fita jikin al'umma da jahilci na cewa ka kwanta da yarinyar da bata san namiji ba za ka abin nan ta ina aka taba haka ina aka taba cin abinci da faffe ba a dora ba ai bai yiwuwa ai abu na zahiri ake magana babu hankali a cikin wannan lamarin kana da cuta aka kawai sai cutar ta ɓace dan kawai ka kwanta da yarinyar da ba bata san namiji ba al'umman ya kamata su waye inda ita ma gwamnati da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da masu shugabannin addini ya kamata su taka rawar gani kenan a ƙara wayarwa al'umma kai wurin yadda za su ƙara rungumar kansu da iyalansu da kare mutuncin kansu da 'yan iyalansu in aka yi haka muyagun mutane da ke cikin al'umma aka samu kuma tasirin doka za a rage raɗaɗin waɗannan abubuwan da suke ƙara gurɓacewa suna ƙara lalacewa fyaɗe sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa ko ina kai waiwaya idan a yi wa yarinya fyaɗe a ƙyale ta gudu ko a ji mata ciwo a ƙyale ta ta gudu yanzu abin ya yi munin da in aka mata fyaɗen wala Allah ko gudun kar ta tona ko ta san wanda ya yi ne kashe matan ma ake yi wani irin rashin hankali wannan ake ciki a ce kuma duk da mu da gwamnatin mun zuba ido muna kallon abin da ke faruwa ba aiko rashin sanin ina aka dosa ya kai inda ya kai saboda haka dole al'umma su tashi tsaye su yaƙi wannan abin da ƙarfinsu da muryarsu da dukkan abun da suke da shi a yaƙi wannan abin abin da kake gani a nesa kamar bai shafe ka ba idan ba a yi ɗauki mataki ba za ta ci ka zan za ta iso kanka wata rana. to barista amina kifa tunda ba ka son aiwa uwarka ba ka son aiwa yakka ba ka son aiwa kanwarka ba ka son wa matarka ba ka son a yi wa duk wani wanda kake kauna to dan abin nan da ba ka so a yi wa naka dan me za ka je kai wa yan wani wannan yan wani da za ka yi wa duk waɗannan mutanen da aka jero wanda ba ka so ita ma ta fada ɗaya daga ciki ko kuma in ce ta fada duka. masauraro a nan za mu ja labulen shirin a yau sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakinmu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Malam Sani Abubakar Muhammad, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam. ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sa'in Hausa na murya Amurka. Sunana magaji su kafa zai daga Kilko Gami Jigawa State. Allah ku isan mun da sakona da zababban dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar tambata a majalisar dokoki ta jihar Kano Alhaji Murtala Musa Kore hanyar nan da ya mana daga koren dan zuwa sakiya zuwa tona zuwa zaida wannan hanya ta lalace yanzu ruwa ya hana bi da rani kuma rai ya hana dan Allah ya taimaka ya sake mana wannan hanya kamar yadda ya lokacin da yana ciyaman na karamar hukumar tambata wato a dubu biyu da ɗaya kenan to yanzu kuma wannan hanya ta wahala ce mun rasa wannan zai mana to kuma nan da Allah ya taimake mu ya zama zababban dan majina. ka taimaka kai mana wannan hanya da an kai kai mana dubi da daya suna na magaji suka wule da garki local government jiga state ni ne alhaji Amadu maye sarkin mayun bakwai tsagi wato abin da ya bani mamaki a najeriya sai bani mamaki magu yana rawa namun shi da na jaka sai ya gama rawan da kan daga nazar sai ta guje naman ya faɗi kare suna bin shi suna sun suna inda kanshin warin naman ke har ne sun samu mun da ba kowa sun yi kujerar ya hau ya nuna shi ya fi kowa sanin aiki yan majalisa sun ce magu ka zo shugaban kasa ya ce magu ba zai zo ba ba zai zo ba su zo a miskirin sun ce sun ce ba su da shi ba bai da gaskiya to mun gode Allah in Allah na nan yana jin addu'an talaka gwamnati bin ku ya kuri Allah ubangiji zai saka muku Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da yanzu da kungiyar muryar da ta kusa da shan jihar Taraba. Ci gaba da da zargaza maɓoyar 'yan ta'adda waɗanda suke halaka al'umma a yankin Sokoto da Zamfara da Katsina kamar da sojin sanar Najeriya suke yi abu ne mai kyau kuma abu ne mai matuƙar muhimmanci. kuma kamar yadda su jami'an tsaron suka nemi haɗin kai da al'umma mazauna wurin yana da kyau mutane su ba su goyon baya da haɗin kai domin nuna inda maɓoyar waɗannan miyazu suke domin a zaƙulo su kuma a kuma ragurguza su da fatan allah ya sami na ƙarshen dukkan ɗaukacin ɗan ta'addan da ke faɗin najeriya da ma kasashen mu na Afirka da ma duniya baki da na gode mai magana annabi mai shayi na garin garbace da nan da kun jamhuriyar da kasar su ga da zuwa ta jina a ni ne Abubakar Garba da Bobo Cikarfin Madaki ra'ayina shine akan shugabannin Najeriya daga kan malaman addini har kan na boko daga kan sojoji har kan 'yan sanda zuwa alkalai da sauransu duka ba na Allah a cikinsu yawancinsu na Allah ɗin wallahi a cikin kashi ɗari da ƙyar a samu ashirin don haka ba yadda za a yi a ce Najeriya ta zauna lafiya wallahi tallahi na rantse da Allah saboda haka a kullum bala'i da mu ta shiga ko wanda ya ce za a samu sauki ba a Allah an tsaya an yi gaskiya ba ƙarya yake ko waye Allah tona asirin makiya zaman lafiyar Najeriya da duniya ga baki ɗaya. Allah tura musu asiri na gode voice of america salamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah shawara da shugaban kasa ta da kuma shugabannin afirka gabaki daya ku sani wallahi ba ku da al'umma su yan afirka ba ku da masoya su yan afirka ku sani wallahi don kun raya turai kun yi aikin banza yau ina wani ina wane wallahi ku sani kuka ku sani afirka ita ce afirka ku haɗa kanku ku taimaki 'yan afirka afirka ta ci gaba mu noma dawa mu noma masara mu noma shinkawa mu noma gero mu noma doya muna da arziki amma kash allah wadda na ta lalace daga ɗan uwa mai allah na cikin garin gida a ni abubakar garba ga kwaboci karafin madaki ra'ayina shine na gode wa gwamnati da ta hana almajiranci da sauransu kowa ya zai garin su yayi abun nan wasu malaman sai da 'ya'yan mutane suke ke aje a yi tsafi da su duk suna sai da 'ya'yan mutane suna bari kuma akwai a cikin malaman gaskiya akwai 'yan luwaɗi akwai 'yan zura akwai mashaya giya ma gwanda ma ɗanka na gaban ka kawai ka san ɗanka na gaban ka abinda zai faru ya faru da shi a gaban ka amma wa'in nan da suke cewa kar a daina almajiranci wallahi turun yanzu Allah mutanen garin sun damu da wasu almajirai banda ma cikin garin Bauchi gaba ɗaya sace-sacen da sauransu yanzu ma ya sauki. Don yaro ya zo baya da abinci baya da komai me ba zai ba. dala malaman da suke faɗa wannan su ya janye kawai dama tun sai Ahmadu Bello na dare yake cewa ya kamata musulmi su san yadda za su yi da 'ya'yansu su koya musu sana'o'i masu kyau ba ɗinkin hula ko sakan taburwa ba koyi kowane irin aiki na zamani to amma an bar mutane kawai haka kana zube ana ta cutar jama'a kawai na gode Salamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kakar CO mai gado da Katifa Kogor sanawa karamar kuma Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sahin Hausa na murya Amurka dan Allah ku taimaka ku amsa min wannan tambaya tawa. Tafilin amsoshin takardu. Tambayar tawa ita ce dangane da cutar da ta corona. ake ba ta da magani saboda haka doka ta ma ta fi kowace doka a duniya tsanani ina waje to amma abun mamaki yake ya ce wai mutane da yawa an sallame su sun warke to ya aka suke warkewa idan kuma ana warkewa ba tare da magani ba me yasa aka tsana tsananta doka a kanta har ta wuce baka iya da rawa saboda haka dan Allah ku samu mu amsa wannan tambaya tawa da fatan ba za ka sa a gwiwa ba huta lafiya daga dan kaka sai o mai gado da katifa kogwar tana karamar hukumar gezawa jihar kano a Najeriya. suna na sani balad da ke goro hausare a jihar Yoruba najeriya ina kira ga alkalan najeriya ku koyi da halayen jihar musa da katsina shugaban alƙalin jihar katsina irin namijin kokari da yake akan al'umma a jihar katsina ba alƙalin da ya kai shi kirki a najeriya da kamanta gaskiya da adalci da rikon amana jesus musa dalla da katsina ya cancanci yabo isa ƙungiyoyi da dama suke ba bashi a duniya da irin abubuwan da yake na alkhairi na a jihar katsina irin su aka nema a najeriya a tsaye irin su ne kamata su shugabanci a ƙasa jesus musa dalla da katsina gaba dai gaba dai jesus musa dalla da katsina dan duk ɗan da yake jihar katsina ba da ya kai kishin talakawan jihar katsina suna na sani balak da ke guru hausare a jihar yobe ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri